كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tsara tabbata da Allah malaukakin sarki kowa da komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suke fansa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah malaukakin sarki ya sa mu da sake a wannan rana ta lahadi dace da goma sha da wanda watan sha'ban Kira na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida wanda ta dace da sha shida da biyar da ashirin da biyar Allah ta ya kaddara mana samu dama na dawowa da ci gaba wani karatu da ya da يا رب العالمين يا بشير وحيد بن عبد السلام باني حفظه الله تعالى ورعاه أعلم هنا ونباني قال ربنا فصل الرقية فسلي وما يقول لا يكون منا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنة دامنا وسنة za mu rinka yi ma ɗan uwanmu da kuma kawo ba mu da lafiya. A jiya mu karanta hadisai guda hudu a farkon bani. Karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya ba mu wanda ya ba mu labarin jefa masa a wannan kulmi wani zuba masa ya wani kan na yin na biyu a cikin a da amfani da yi wula mana kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa mana lafiya da ba za mabudun insha da ba za mabudun insha Allah da mun karanta al-Aisha Sa'd ba da labarin duniya da mahaifin jini da maka da kuma abin da annabi sallallahu da a yau insha Allah kama a a da عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو ابتلي به قال أرجو البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقرا. قال إن حديث يا ya سيدي yana cikin sai bukari da muslim daga nana aisha Allah maɗaukakin sarki ya kare ta a sarki nana aisha kuwar umarai take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lallai annabi tsira da abincin Allah su kare tabbata a gare shi kana idza ata mariba ya kasance idan ya zo gurin wani mara lafiya au kudi ya bi ko aka zo masa da mara lafiya duka yana faruwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi Wai ke je gaida mara lafiya ko kuma a ɗauko mara lafiya a kawo masa ga da bai da lafiya ya rasu da ai masa addu'a ko kuma shi ya tashi da kafafunsa masu albarka shi zai da wannan to kowanne ya yi daga ciki akwai addu'ar da yake yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a da wa rabban nas ubangiji mutane tafiyar da wannan rashin lafiya tafiyar da rashin lafiya ya rabu da wannan mara lafiya ishi ya Allah ka warkar da shi wa anta shafi kai ne mai warkarwa la a illa shifa'u babu waraka sai warakan da ka bari ya Allah shifa'un la yubadiru safara warakan ka waraka ce wacce in ta zo ba ta barin sauran shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azmi ba'as rabban nas اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سأبين المتالي Allah warkar babu wani warkarwa sai warkarwa warkarwa shi ne warke wanda in baya barin sauran haka Allah sallallahu alaihi to addu'a babu yawa kuma akwai yawan Allah ne أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wani yana da matuƙar muhimmanci a matsayin mu na musulmai riƙi da zama daga cikin alƙoli da za mu rinka yi ma fara lafiya sati da suke gabata mun karanta ko sati biyu mun karanta bismillah bismillah bismillah a'udhu bi illahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadu wa qawlihi mun karanta wannan sannan yau a wannan satin bila ba sa fahurun insha Allah. Kuma eh, sake mun ji surat Fatiha. kwanan yau kuma ga wannan arziki ba'as rabban nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'un la yughadiru saqaman ya da matakar muhimmanci domin mun kiyaye waɗannan addu'o'i Allah ba ka rubuta sarki ya samu dace da ya rawa muslim an abi sa'id أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اشتكيت اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك عجبتكم قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى يبدأ أن حديث أسلم بن الحجاج النساء الصحابي أبو سعيد ألف له مدوكة في قال دار قريش يجي أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة جبريل يا أبو جبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم rana da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya muhammad ishtakai ce ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi shi ba ka da lafiya qala na'am shi ba da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar da ya faɗa a cikin wani hadisi na Abu Sa'id al wa cewa daga annabi yana rashin lafiya ya wani bayani ya suna gani da rashin lafiya haka ya aiko rashin lafiya duk wani raɗaɗi ana ninka mana raɗaɗi da za a yi mutum ne wanda ba a nan ya ce sai shi abu sa'e da kuma ya ce ladan ma ninka ku yi ake yi da ke mana wanda rashin lafiya karanta a cikin yawa yaran din da samu iya ladan da Allah masu abin da suke su baka kuma iya yadda ya Allah ke kankare maka su ba su wannan ba babu zunubi musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta laka Allah ma ta barka wa mai zambika wa ta to kaga su sai da a ta zuba ladan kawai da zunubin babu Allah ya riga ba su garanti wala ka ce zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi ki ba da lafiya qala sai malaika ta ce sallallahu alaihi wasallam addu'a yanzu addu'a ce daga mala'ika jibril shugaban mala'iku yake yi wa shugaban annabawa a wanda girma ku shugaban mala'iku shi ke ma shugaban annabawa addu'a a lokacin da shugaban annabawa ko mai fiye da lafiya. bismillahi da sunan Allah nake maka wannan addu'a bin kulli shay'in ina roƙon Allah ya kare ka da dukkan wani abu da yake cutar da kai min sharri kulli nafsi aw aini hasidin Allah ya shi daga sharrin dukkan wani mutum ko kuma kambun bakan wani mai hasada Allah madaukakin sarki ya wankar da bismillahi alqi sunan Allah ne ke maka wannan haka malaika da kuri ya fa bismillahi alqi min kulli shay'in dik min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allah yashfik bismillahi alqi sunan Allah ne ke maka wannan addu'a daga shirin duk wani abu da yake cikin kanka daga sharrin duk wani rai duk wani ɗan adam ko wani kambun bakar mai hasada Allah madaukakin sarki ya warkar da kai da sunan Allah ne ke maka addu'a kaga ya fara da bismillah kuma ya gare da ni bismillah arqiq min kulli shay'in yudik min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allah yashfi bismillah arqiq wannan addu'a yana da yana da ƙarfi sosai da sosai da sosai muka gwada in ba ka ɗan ka bai da lafiya kai man na'am eh mutum zai iya maka shi bismillahi arqi min kulli shay'in yuzi min sharri kulli kulli nafsi aw ayni hasil Allah yashfik bismillahi arqi wannan malaika jibril yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta kaga saboda ana buƙatar mu yi za a karanta da mu da ai sahabbai ba su ji lokacin da wani ne yi ma annabi sallallahu wannan ma addu'a ce mai matukar muhimmanci da ya kamata mu kiyaye wajen yi ma kawo nan kuma ƴan uwan in ba su in ba su da lafiya kaga guda biyu ke nan yau fi alhibil ba'as rabban nas ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'u shifa'un la yughadiru saqman da kuma wannan bismillahir rahim min kulli shay'in yuzdik min sharri kulli nafsin aw ayn hasidin Allah yashfik bismillahir rahim sai na uku قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بليقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا فلجي وانا تفتح تسير بخاري لسيد مسلم لقنا نعيشة الله مدعوكين سكي يدار إذا أجري أنا عائشة الله قاري دابت كتوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للمريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشي ينا فدا ممار الأجياء إما صلى الله عليه وسلم وقيد مار الأجياء النبي صلى الله عليه وسلم سيئا لو يا ناسا مني سيئا أخرجا in ya sa a harshen sai sa a ƙasa sai sa a ƙasa waje ba in hannun shi zai ɗan gaba in ya sa a ƙasa ba ƙasan hannun zai ɗauki ƙasa ba wannan ƙasan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma mara lafiya sai ya rinka ce mishi bismillahi da sunan Allah gwargwadon yawan ƙasan garin riƙati ba'dina da yawun ɗaya daga cikin يشفى سقيمنا باذن ربنا ساء وكل زمن لا يوم أجانب سياسة نساء هرشي سياسة أكسا بسم الله نوبة عرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله نوبة عرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا أغاني بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi yaje gaida mara lafiya kaga yau mun samu addu'o'i guda uku ko ba kuma duka ba su da yawa kuma suna cikin su muslim ba su amma na suna cikin alwabin sayi na ibn sayi insha Allah ta'ala to haka kuma ba su da yawa azbil bas rabban nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'un la yughadiru saqman sai kuma bismillah arqiq min kulli shay'in yusik من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك يقول بسم الله تربة أرضنا بليقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا هذا لكم أن الدولين أن نبدأ أخي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ما صفت الوصول درسا waɗannan لنا الحديثين ke karantarwa har kusan darussa guda fam don so karanta mana so da kuji wata malama suka faɗa akan waɗannan hadisi darasi na farko suke cewa la naqsa ala al-imam fi riyadati marid min ra'iyatihi walau kana a'rabiyyan jaziyan yake suka ce hadisin yana nuna mana cewa ashe ba kaskanci bane ga shugaba kowane irin shugaba sai a samu wani daga cikin talakawansa ba shi da lafiya ya tashi daga gidan ya je ya gaishe shi shi ba kaskanci ba ne girma ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana gashi na yi ya tashi daga gida ya je gaishe da wani daga cikin sahabbai haka sai ce wala ala al'alimi fi iyalati jahili haka ba kaskanci bane malami ya je ya gaishe da wanda ba malami ai mun je da annabi sallallahu alaihi kai da wannan da kauyen ko kuma dattijo ko ba ka wani kaga zan cewa yana da karancin fahimtar addini amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je ya ya gaishe shi an gane ku. shi wannan yana nuna mana ka nan waya kuruhu sabab li Allah ya tasaffaf sadruhu sannan in shi malamin ko shi shugaban ya je gai da wani wanda ke kasa da shi da bai da lafiya akwai haƙƙi a kai shi ne kuma shi da yin haƙuri da kuma yarda da kaddaran Allah madaukakin sarki a kai shi abu na biyu suke cewa yan bari marizi an yatalaqqa maw'idat al-'aid bil qabuli wa yusbihu jawaba man yudhakkiruhu bi dhalik sai hadisai suna nuna mana ya dace ga mara lafiya in wanda ya zo gaishe shi sai masa ya tunatar da shi sai masa wa'azi tunatar da shi wani abu da ya zama wajibi a kai shi ya dace ga shi mara lafiyan ya amsa hannu ya amsa hannu biyu ya garshi wannan wa'azin da aka yi masa sannan ya kyautata maganarsa wajen ba wanda ya masa wa'azin amsa an gane ko kai irin abin da wancan balaraga kawai ne agar manzalla sallallahu alaihi wasallam la ba sa famurun insha Allah ce la ba ce mun ba mun da sauki kai bayan ni na zanga ciwon da nake ji ko ci zazzabi ya rufe tsoho zai tafi da shi zuwa ga kabari ka ce mun da sauki ka ga kyautata amsa ba ku to kai ba a so kai haka shi yasa aka faɗa maka saboda kai sai ka kiyaye irin irin wannan bada sa'an abu na uku suka ce alhazu ala ikramin bayt hadisan suna nuna mana mahimmanci ko kwadaitarwa zuwa ga girmama ba kai da ka lafiya wanda ya zo bai shi ka ai bakon ka bakon ka sai ka girmama shi sai ka sai ka martaba shi sannan abu na hudu suka ce mashru'iyyatu an yarqal muslim afahu al-marid hadisan suna nuna mana shar'antuwa halacci cewa a ce addini ne mutum musulmi ya yi ma ɗan uwansa musulmi addu'a a lokacin da ne da lafiya an gaji ko lokacin da dan uwanka musulmi bai da lafiya ka je kai shi to kai masa addu'a ke daga cikin waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu wanda muka karanta tun daga satin da ya gabata har zuwa jiya har zuwa yau ko ɗaya daga cikin ko biyu ko uku gwargwadon yadda ka samu ka samu dama sai dai addu'o'in da ake ake dafa mutum ko a shafa mutum da sauransu wannan ba ka yi ma mace wacce ba muharraman ka ya halatta ka je ka gaishe da mace wacce ba muharraman ka ba ba da lafiya amma ko ba za ka zo za ka mata addu'a ka ka shafa ka taba ta yana ga cikin kurakurai wanda hatta masu masu rukiya na kira aljanna mace ba muharraman mutum ba kuma je ga ya kama ta ya rike ta wannan kuskure kuskure ba sharadi ba haka ba ma addu'a ce mujarrad addu'a na rashin lafiya ba za ka ba za ka kama ni ko ba za ka shiga cikin shi daga kai ne ita ba wannan ma yana ga cikin kurakuran da yawa masu rubiya na da sai ga mace ba muharraman shi ba amma kuma za a bar daga shi sai ita wannan kuskure ne haramun maganin ma ba zai aiki ba so da sa'a ma Allah bayan da ya sa'a ma Allah kuma a jibi taimakon Allah ba zai yiwu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ke batuwa. namiji da mace wacce ba waɗanda ba ba muharramai ba za ka dole a kiyaye wani wannan yana nuna shi addu'a ka je gai da mara lafiya ka yi masa ka yi masa addu'a sannan abu na biyar ka ce istihbabu qawli la ba'sa qabul insha Allah inda an al sannan hadisan suna nuna mana halacci in ka wajen mara lafiya ka karfafa mishi gwiwa ka nuna a ah, da sauki alhamdulillah wannan ciwon Allah ya sa fara. dama ba wuce ya sa faɗan wannan ko sai ga wawo ya ce Allah ya sa zakkan jiki ko ba ga abin da yake nufi da zakkan jiki aka dan rarrage wasu kurakurai wasu zunubai ke a dan kakkari a dan kakkare to da akwai su ko ba haka wani kaga shi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin kwatankwashin haka yana faɗin la ba'sa wa hurun insha Allah wani masu ce na shida darussan da cikin wannan hadisi yana mana rahmatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil muslimin yana nuna mana tausayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake da shi ga musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da tausayi ga musulmai masu imani haka ma qur'ani ya faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim Allah ce lallai wani manzo ya zo muku daga cikin wannan manzon azizun alaihi ma ajib duk abin da zai halaka ku yana yi masa girma yana yi masa nauyi kuma shi wannan manzon bil mu'minina ga masu imani rahufun rahim yana da tausayi yana da jin kai ga masu imani an gane ku yasa da na Allah ya kare ta a gare ta take cewa ma khuyira li rasulillahi صلى الله عليه وآله وسلم أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن tace ba a taɓa bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam zaɓi abubuwa guda biyu a ce ga abubuwa guda biyu ka zaɓi ma al'umman ka guda ɗaya ba ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zaɓi wanda ya kowanne sauki a ciki ce matukar wannan saukin ba sabon Allah an gane annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tausayi ga masu yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane kadai ba har da dabbobi har da dabbobi karanta hadisi ga sunan jin yadda hatta dabbobi suna kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi musu kadin su ya bi musu kadin su wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa sai ga wata raƙuma ta kamo hanya ta zo ta shigo cikin jama'a ta shigo ba ta tsaya a ko'ina ba sai gaban manzan Allah tana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sunkuyar da kanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai sa kulli da wajen baki na dan wani lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ina mai wannan rakun sai ce gani sai ce ta kawo karan ka kana dora mata kayan da ya shigar da shi saka daga yau a jira ya ce ya rasulullah kayan ma ba zan kara dora mata ba kwata kwata Da har ta kau ƙara na wajen ka lallai abin yayi muni za ta ci da hudawa har abada har da dabbobi har da dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rakuman ta kau ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ina ne wannan rakuman yake gashi shi ta kau ƙarar ta ji kana tattaunawa da abokin cewa yanzu ba ta da amfani za ka soke ta ka huta ce ta kau ƙarar an kira ta mara amfani shi dabbobi suna da suna da filin ai shi mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka yanka dabba a gaban dabba ya uwa suna ci suna ci ba kuskure ne zaka yanka dabba ga dabba ɗan wanda tana kallo ana yanka yar wanda wannan haramun zan Allah sallallahu alaihi wasallam so su ma suna da filin bil mu'minina ra'ufur rahim kaga tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba mutane kadai ba har da dabbobi har da dabbobi kaga wannan yana nuna mana lallai mun yi dacen annabi ko sannan abu na bakwai yana wani isbatul hasad wa ta'thiruhu ala al-insan hadisan sura na lallai ashe akwai wani abu mai suna hasada kuma yana da tasiri yasa wurin da addu'ar da malaika da yake min kulli sharri nafsi aw aini hasidin Allahu yashfiki ashe akwai hasada kuma hasada yana tasiri hasada yana tasiri yana tasiri ga wanda aka yi masa hasada ya to baya baya addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu samma askaru sabahi wal masa an gane ku daga addu'a daga bakin mala'ika jibril yake faɗan cewa min kulli min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik shi akwai hasada kuma hasada yana tasiri kuma akwai ayin alamun da ke da al'ayin shine kambun baka kuma kambun baka halitta ce halitta ce a gani ba wai ba wani abu bane da mutum ki kirkira da kanshi ko na aiki mutum ki ya samu kamun baka kamun baka halitta ce wasu Allah madaukakin sarki ne halittar su da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ta mana in kaga wani abu ya burge ka to kafin ka yabi wannan abun kai addu'a sai Allah ya sanya mishi albarka tukun sai kai addu'a ko abin da bahaushe ya saba ya ce sha Allah ko ba haka ba duk sai sai ya yabi abu so da wanda yake da kambun baka in ya yabi abun ba tare da ya addu'a ba abun bai lalace wannan abu ne tabbatacce addini kana da mota sabu ko wani mai kambun baka in ya gani shi bai fara mugunta shi ma bai ma san yana da shi ba kila bai ma sani bai ka motar nan tana da kyau daga ranar ta fara lalacewa ke ta tunga sa ka a damuwa har ka rabu da ita shi za ka sunanta ka fara yin addu'a kafin ka yi bi wani jikinka kawai kai wani hannunka yana da kyau shikenan kawai kila gobe sai ka fara gana mai ya fara kurace sai ga mai ya fara ciwo ya tunga kenan to irin wannan in aka iya gane wane ne ya yabi abun sai abu sai aka samu wannan matsalan to mai sauki abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shi wanda ya abu sai ya alaula in yi alaula ruwan alaulan da ya alaula za a tara ruwan yake alaula ruwan da ya alaula sai a wanke wannan gurin da ya samu rashin lafiya sanadiyan abin da ya faru za a wanke iyakacin maganin a wanke ko ba wai mai ta bane bale a kan bale a fara dukan shi ko kaza a'a wata halitta ce da Allah madaukakin sarki ke halittar mutum da shi au fahimta ku kaga ba wai mai ta bane mu ka san mu yau sai ga fara ashe ma sai ga musamman in talaka ne sai sai ci duka da ba da dawa ba duka sa masu kuɗi mai ta baye ko ha wani sai talakawa wanda an san ko an dake su ba abin da zai faru yawanci su ake duka su ba wai mai ta bace bari a kawo mutum da da duka a halitta ce da Allah yake halittar mutane da shi ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya cire rigan shi a rafi yana yana zuba ruwa sai wani ne ya gai ya ce kai cikin wani kenan mai kyau haka ko sai fa fara shara yana halba kafa ya fita hayyacin shi aka zo aka fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da ya faru annabi ce me ya faru kafin hakan ya faru sai wani ne fa kawai ya gan shi ba riga yake kai ashe dikin wani na da kyau haka yake to a kira wani aka kira shi aka bashi ruwa ya alaula tara ruwan alaula ya kai ya fama wace shi kenan sai tashi yace daga yau duk lokacin da kaga wani abu kai addu'a kafin kai ya shikenan magana ya gashi ba maganar duka ba maganar zuwa cire maka maita bare wani boka ya samu hanyar samun samun kuɗi an gane ku Allah ya samu gane wannan ta gaji su da dan darussan da maluma suka abin nan na farko mana daga waɗannan hadisai da muka karanta abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu da akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ne mana Allah madaukakin sarki ke roƙo da ya sada ka dukkan alkhairi da duniya da lahira wa min sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana ya kare mu daga gare shi Allahumma salli ala Muhammad na'am na'am na'am maluma su ce za ka iya mawar lafiya duka a lokaci da za ka iya duka a lokaci an gane ko kai wannan ma na yi wannan bayanin ce gwargwadon lokacin da ka samu gani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصاعب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوالد منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك